gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba al'ummar najeriya sun kaɗi matuƙa gaya biyo bayan fantsamar hotunan yaran da aka gurfanar da su a gaban babbar kotun tarayya da laifin cin amanar ƙasa har ma hukumomin kare 'yancin ɗan adam na duniya suka ci alwashin cewa wannan abu ba za su bari ya tafi sasakai ba sai dai kuma a labarin da yake riskan mu da dumudumin sa a yanzu haka tuni dai shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin cewa a gaggauta sakin daukacin waɗannan yaran da ake tsare da su yayin da a gefe guda kuma wani wawa keken rami ke bayyana tsarin tafiyar kwankwasiya har ma ta kai ga bayyana ficewar wasu jigajigai daga ciki lamarin da ya sa shahada umma dugun ke mai da martani tare da kallon masu ficewar a matsayin maciya amana. Za iya cewa har yanzu tana jika dangane da dambarwar cire injiniya Abdullahi Muhammad Gwarzo tare da maye gurbin sada Honorable Abdullahi Ata. Lamarin da ya haifar da farin ciki ga wasu yayin da a gefe guda kuma wasu ke kallon babu abin da hakan zai haifar sai koma baya. Duka dai a cikin shirin na kowane gauta. Mai sauraro Assalamu alaikum Murtala Abdullahi dan Sudi ke farin cikin kasancewa da ku ta cikin shirin kowane gauta da ya kunshi tsantsan rayuwar 'yan siyasa na kashin kansu. Bisa al'ada ta dimokuraɗiyya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. Ana iya cewa babu wani abu da ya ɗaga wa ɗaukacin al'ummar Najeriya hankali a wannan mako. Face irin yadda aka hango yaran arewacin wannan ƙasa a su kimanin 75 da aka gurfanar da su a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja. Lamarin da iya biyo bayan yadda aka lura cewa yaran na cikin matsananciyar yunwa, ta yanda ana iya ƙidaya ƙasusuwan haƙarƙarin wasu daga ciki. Babu abin da ya fita tayar da hankalin mutane face yanda aka hango wasu daga ciki ina yanke jiki suna suma a farfajiyar kotun, wanda hakan ke alamta cewa ba a basu kulawar da ta dace ba. Tun da fari dai, gwamnatin Najeriya na tuhumar yaran da laifin cin amanar ƙasa a biyo bayan zanga-zangar da suka shiga ta tsadar rayuwa ɗauke da tutocin Rasha da aka gudanar a watan Agustan da ya gabata. Al'umma da dama sun shiga tofa albarkacin bakin su tare da ɗora alhakin hakan ga manyan arewa. Waɗanda suka yi burus da al'amuran yaran har ta kai sun shafi tsawon watanni kusan huɗu a tsare. Tuni dai wasu daga cikin masu faɗa ji suka fara nuna takaicinsu tare da caccakar gwamnati bisa gurfanar da kananan yaran da ba su san komai ba a gaban babbar kotu. Wannan dai ana iya cewa wata fargar jaji ce da ta yi matuƙar amfani. Kasancewar a yammacin wannan rana shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin sakin daukacin waɗannan yaran da ake tsare da su. kafin dai ɗaukar wannan mataki da fadar shugaban ƙasar ta yi. Tuni dai wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa reshen Najeriya. Ƙarƙashin jagorancin ambasada Abdullahi Bakoji Adamu ta bayyana cewa ai tun da fari ma tsare yaran da aka yi ya saba kowace irin doka a duniya. saboda haka muke jaddada cewa tsare yaran da ba su kai shekarun shari'a ba da kuma rashin kula da haƙƙoƙinsu ya saba wa dokokin najeriya da ka'idojin kare haƙƙoƙin yara na duniya na farko akwai dokar kare yara sashe na 25 na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya na haƙƙoƙin ɗan adam inda ya bayyana cewa kowane mutum yana da hakkin samun jin daɗin rayuwa musamman yara masu rauni da ke buƙatar kulawa ta musamman hakanan sashe na goma sha hudu da kuma biyu a cikin cikin baka da bi cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya yana tabbatar da wajibcin gwamnati na kula da yara musamman waɗanda ba su da gata. Na biyu adalci da mutunta haƙƙoƙi sashe na bakwai na kundin tsarin United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya kenan yana bayyana cewa kowa yana da haƙƙin zama cikin kariya daga duk wani rashin adalci. Wannan yana da muhimmanci wajen tabbatar da cewa an kula da yara ba tare da wariya ko zalunci ba. Ko da yake ambasada Abdullahi ba Bakoji Adamu na bayyana matakan da za su ɗauka kungiyance ƙungiyance wajen kawo sauyin da zai kwato wa 'yan adam 'yancin su musamman ma ƙananan yara. Shi kuma injiniya Musa Mujahid Zaitawa na mai bayyana takaicinsa bisa yanda suka yi ta jan hankalin gwamnatin jihar Kano tun da farko akan kada su bari a yi wannan zanga-zanga a jihar Kano amma suka ƙi yin komai a kai. tun kafin a fara yan bad governance na protest na gaya wa gwamnatin jihar kano na je na yi kulle-kullen cire jihar kano daga harkar protest da za a yi a zuwa a asarar dukiya a asarar rayuka gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya gayyato yan kungiyar yan bad governance shigo jihar kano aka zo aka yi wannan banna aka ɗabi yara yan siyasa suka yi amfani da su suka rinka daga tutar rasha a jihar kano gwamnatin shugaban kasa aswaju bola ahmad tinubu ba ta yi kasa a gwiwa ba ta sa aka kama wa'annan yara domin abin takaici ba su iya gane ma tourism ba ne akan abin da suka aikata na daga tutar rasha a jiha wata ƙasa wacce ake kira najeriya yau gashi sun bar 'ya'yan talakawan jihar kano yara 88 a cikin bala'i abin bakin ciki yara 16 'yan ƙasa da shekara 13 ne ragowar 17 biyar. yau na taka na je har prison ɗin kuje na sai kaya na kai wa wannan yara da batun da injiniya Musa Mujaji zai ta wake na ganin an kubutar da yaran jihar Kano Za mu koma kan batun sauyin kujerar minista da shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu a nan jihar Kano daga kan injiniya T Gwarzo zuwa kan Honorable Abdullahi Atafage. Lamarin da ya buɗe ƙofar wata sabuwar hamayya tsakanin magoya bayan tsagin biyu. Wanda a yau ma muka karɓi bakuncin sani lawan rijiyar lemo da ke bayyana ɗauko Abdullahi Atan da shugaba Tinubu an ajiye ƙwarya a gurbinta. in mm. yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sa mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya zabo mai gidanmu jagoran siyasar karamar hukumar fage Right Honorable Yusuf Abdullahi Atta ya ba shi ƙaramin ministan gidaje da tsara birane kuma irin ayyukan alkhairin da zai malalo ta ƙarƙashin wannan kujera tashi amma a tarihin siyasar Right Honorable Yusuf Abdullahi Atta ka waiwaya baya tun daga 99 har zuwa yau irin gudunmawar da yake ba al'umma ya sa al'umma karamar hukumar fage su suka zaɓe shi har karo uku yana wakiltarsa a majalisar jiha a wannan majalisar jiha sai da ya fara da mukamin minority leader ya zama majority leader zai zama har speaker ya kure gabaki daya a wannan mukami da aka naɗa shi zai ba da gudunmawar da al'ummar Najeriya ga gabaki daya ba ma jihar Kano ba ko karamar hukumar fage za su ce kwara da aka ba Yusuf Abdullahi Atta wannan kujera ko da yake wannan nadi ya faranta ran sani lawar rijiyar lemo daga bangaren magoya bayan injiniya Abdullahi Tigwarzo na ganin ba ƙaramin kuskure jagaban ya tafka ba wajen cire zan kamar yadda Dalhatu Dauda na yare ke jaddadawa. ina son gaya mai girma shugaban kasa kuskuren da ya bisa cire mai girma tijjani muhammed gwarzo a matsayin minista saboda shi burinsa ya ga ya taimaki bayan allah kanana na kasa. mutumin da sakonsa yake zuwa gurin al'umma shi ake kallo ake kallonsa kamar ana ganin mu kuma wannan abu ya kasance haka an cire shi to yanzu mutanen jihar kano da wa za su yi tutiya kenan ke gaya wancan yaron jamilu dan guda dan kabo da yake cewa wanda yawa miliyan ɗaya zai bada miliyan ɗaya to ni ga nan da ya sai min gida na miliyan takwas kuma ya ɗau miliyan ɗaya ya bani dan na je na rike a matata da 'ya'yana tijjani muhammad gwarzo kuma ni shaida ne 'yan singa shaida ne akwai wani alhaji sani adam shi ne babban shaida domin ya tabbatar da wani abun kuma al'umma da yawa sun shaida in kuma yana ta ba a je singa a tambaya mutanen da yawa suna da yawa ni dai wannan dan nazo ne a garan kaina saboda abun da aka faɗa ne ban ji daɗin wannan kalmar da ake gaya mai gida na wannan kalmar ba saboda na san shi sakonsa shi yake zuwa gurin da ake so ya je a yayin da dauda dalhatu na yara ke bayyana cewa yana ɗaya daga cikin talakawan da suka amfana daga jagorancin tsohon minista abdullahi tigwarzo gwarzo shi kuma ɗan dan naudu gidan shanu ya ba mazajen da suke kare duk wani farmakin siyasa da aka kai wa sanatan kano ta arewa barau jibrin mali yake yi muna gode wa Allah yadda yake zamantawa a yaushe idan aka taɓa kima da mutunci da muhimma irin ta mai girma ta barau, za ka dinga kwakwarai hadimai jarumai na gidansa sun fito suna kare kima da mutunci irin na mai girma ta barau. to abin da muke so mu faɗa wa dukkan wani da wanda yayi katobara da wanda ma yake tunanin gaba zai zo zai yi sukuwa da zamiya akan mai girma ta barau, mu fa siyasar jihar Kano sanata barau muke kallo shi muke hange shine mutumin da muka yi imani da cewar iya taimakon al'umma ba ne mutumin da muka yi imani ba maganar sanata ne na Kano ta Arewa maganar sanata ne na Najeriya ga baki daya kuma abinda jagoran yan midiya mu na gidan mai girma sanata Barau ya zo ya maganganu ya program abinda muke so mu tabbatar mai muna goyon bayan wannan program din nashi 100% na abubuwan da ya zo ya abubuwa kuma mu yan karamar hukumar kumbotsa ne kuma mun gamsu Ko da yake dan na da gidan shanu na yaba masu kare tafiyar barau saboda yadda talakawa ke amfana da shi. Su kuma ƙungiyar 'yan kasuwan jihar Kano ta bakin PRO ɗinsu Ismaila Hamisu bayyana cewa suke duk irin gudunmuwar da suka bayar a tafiyar tsarin kwankwasiya har yanzu fa gwamnati bata waiwaye su ba. Domin kuwa an nema ake a ci yaƙi da su a basu da ɗan kuturin bawa a hannu. halin da 'yan kasuwa suke ciki a jihar Kano musamman ƙanana da matsakaita duba da irin gudunmuwar da suka bayar wajen samun nasarar wannan gwamnati a jihar Kano kaso 90 cikin 100 na nasarar da aka yi 'yan kasuwa ne saboda sun yi da dukiyarsu sun yi da lokacinsu sun yi da motocinsu amma yanzu an kafa gwamnati babu wakilcin 'yan kasuwa ƙanana da matsakaita a hasali ma mai girma gwamnati zai zauna da 'yan kasuwa sai manyan 'yan kasuwa wanda su gudunmuwar da suka bayar daban ƙanana kuma mu muke da ƙuri'a da matsakaita da wannan muke kira ga mai girma gwamna a duba halin da ake ciki na tallafawa wa'annan 'yan kasuwa namu duba da cewa wasu sun rasa jarinsu wasu sun rasa motocinsu wasu ma sun bar kasuwar wasu kuma suna cikin kasuwar amma babu daɗi duba da yadda suka rasa kwastomominsu don ba wa wannan tsari mahimmanci mutum bai zauna a kasuwarsa ba ya tafi ya rasa kwastomansa wani kuma yana cikin tsarin amma a yanzu halin da yake ciki kai daga gani ya kamata a ce an taimake shi A daidai lokacin da FRO Ismaila Hamisu ke yin tuni ga gwamna Abba Kabir Yusuf akan ya kamata ya waiwayi ƙananan 'yan kasuwa masu aƙidar kwankwasiya. Su kuma wasu jigajigai a gwamnatin jihar Kano bayyana su suke yi daga tafiyar kwankwasiyar baki ɗaya. Bisa yanda suka ce tsarin tafiyar kwankwasiyar akwai lauje a cikin naɗi. Da yake abin da yawa wai mutuwa ta je kasuwa. Za mu faro da jin dalilan da suka saka ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar ƙaramar hukumar Dala Honorable Ali Sani Madakin Gini tuɓe jar tagiyarsa. Daga yau a shaida ni Aliyu Sani Madakin Gini na daina harkar kwankwasiya. ga su sharu can in bauta ake mun bauta mata an ce ba mu da amfani an ce ba mu da mutane an ce mu tsallaka titi to ba titi ba mun hau sama ba ma tsoron kowa babu wanda ni ba zan iya tarasa gaba da gaba kwankwasiya ƙarya ce kwankwasiya yaudara ce kwankwasiya cin amana ce duk wanda ya yarda ni jagoransa ne a jihar Kano to ya cire jar hula mata a cire jan mayafi mun dena. ba za mu sake yi ba sakona na ƙarshe ga mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf mutumin kirki wanda ake nema a mai da shi sha-sha-sha ni Aliyu Sani Madakin Gini yau ina gaya masa Abba tsaya da kafarka abba tsaya da kafarka mai girma gwamnan jihar Kano in bai tsaya da kafarsa ba za a yi masa sharar da wallahi ba zai san ramin da zai samu kansa ba ba zan ƙara bayani akan abin da na sani irin shirin da ake wa mai girma gwamnan jihar Kano wai duk wannan abin da yake ana ganin ba shi da biyayya bai wa madugu biyayya ba mu a wannan harka da Allah muka dogara duk wanda yake cewa duk wanda ya samu wani abu shi ya bashi a gaya masa babu mahaluki da yake ba da mulki ko da ma sai Allah da ni da ku so nawa aka nemi a kashe mu dan kwankwasiya yau da mu da ku duk ba mutane bane an ɗauko wasu an ce su ne mutane jam'iyya ta NNPP har gobe jam'iyyar mu ce wannan lamari na yin bara da tafiyar kwankwasiya bai tsaya iyakan honorable Ali Sani ma dakin gini ba domin kuwa ajim kaɗan bayan bayyana ficewarsa muka jiyo shi ma ɗan majalisar da ke wakiltar ranar kibiya wani honorable kabir alasar rum na bayyana tashi matsayar danganata tsarin tafiyar kwankwasiyar a matsayina na mai bin doka da oda ina tare da wannan hukunci na kotu da ta tabbatarwa da mai jam'iyya boniface a nan jam'iyyarsa wata dama karkashin ta ne muka yi takara nnpp mai kayan marmari muna tare da ita har gobe har jibi ba ma tare da nnpp mai littafi wacce mai girma injiniya muhammadu rabi kwankwaso ya yi ta kuma muna tare da mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf muna kira a gare shi ya tsaya da kafarsa da mai su gaba da yawa al'ummar jihar kano aiki akan amana da suka ɗora masa kowa ya san abba kabir yusuf mutum ne mai haƙuri mutum ne mai tunani amma an saka shi a tsaka mai wahala waɗansu ma a jihar kano mata da maza ganin suke kamar yanzu ba shine gwamnan jihar kano ba to muna ganin lokaci ya yi da ya kamata ya tsaya ya taimaki kansa ya taimaki al'ummar jihar kano domin ci gaban kano da kuma mutuncin kujerar gwamnan jihar kano amma na tabbatar daga lokacin da mai girma gwamna ya tsaya da kafarsa in allah yadda abubuwa za su canza sai dai tun kafin a je ko ina dangane da wannan ikirarin ficewa daga tsarin tafiyar kwankwasiya da honorable kabir alasar rim da aliyu madakin gini suka yi martani ya fara biyo baya daga bangaren gwamnatin jihar kano domin kuwa a jiya honorable sunusu siraja kwankwaso mai bawa gwamnan kano shawara akan harkokin siyasa muka yi na mai da martani dangane da ficewar tasu da ya bayyana da cewa dama can sun san za'arina wai an saci zanen mahaukaciya shi nan kamar abin da zan ce ai ya daɗe da barin kwankwasiya yanzu ne ya fito ya faɗa taro nawa aka kira na kwankwasiya bai zo ba amma da can da yake da bukata yake neman gindin zama ina cikin dakarun kwankwasiyas ina cikin wanda ake zama da shi kuma ya bi duk irin yadda zai bi ibi ya bi ya yi takara sau uku saboda haka ya ci ya kuma ci da wannan hular da iraina da kuma wannan madugun dan kauyen da iraina ba irin abin da bai yi dan ya zama ba kuma dai ta karkashinsa ya zama yanzu ga fili nan ga mai doki ba ya ce dan ƙauye ne kwankwasa ba abun ɓoye ne ya fito sarari kuma duka abin da suke kokari na haddasa fitina tsakaninsu da mai girma gwamna Allah yana nan zai ganar da shi mai girma gwamna ba zai bi cewa kusa ba su ne suke sponsorin din abba tsaya da kafarka su suke kitsa dukkan abin da ake kitsa mai da martanin honorable su siraja kwankwasa ke da wuya shi ma ɗaya daga cikin hadiman gidan aliyu madaki usman muhammad sa'udi ke bayyana cewa akwai lam'a dangane da wasu kalaman nasa don haka akwai buƙatar ya rika zurfafa bincike akan abin da ya shafi tarihi kafin ya kafa misali da wani abu wani tsokaci ga wani ɗaya daga cikin jagororin kwankwasiya da na ji yana kokarin mai da aliyu sani madakin gini martani a bisa fitanmu daga tsarin kwankwasiya da muka yi to yana nema kuma ya kauce hanya domin naji ya ce bai annabawa ai a ji a nemi tarihi ɗan ƙauye ne to ina bashi shawara da ya koma makarantar ƙauyen su babu wani annabi ɗan ƙauye duk annabawan Allah gaba ki da yan birni ne cikakku amma ba maganar annabi ɗan ƙauye kuma fitawar aliyu sani madakin gini masalha ce ya duba ta kansa da magoya bayansa ya gani ba ta yi kowa ya fita ba a'a mai ƙaunarsa daga yau kai da ƙarasa jan hula kuma mata kasa ƙara saka jan mayafi ba za mu sake ba. Ra nema wa talakawa yanci ba ne ya sa ya fita kawai buƙatar kai ce da ba a biya masa ba shine ya fusata. Ai babu mutumin da kafkan kwasiya yanzu yake aikin da Aliyu Madaki yake yi. Dan haka idan har nema talaka yanci ne ga aikin titina ana yi sama da guda bakwai a shekara ɗaya. Bohol kwaya ashirin da biyar. Allowances duk wata naira miliyan hudu dubu ɗari takwas na matasa. Ɗalibai mutum dubu. Kowace mazaɓa da ka sani a mazaɓun nan guda goma sha biyu. Mun ba da shinkafa buhu ɗari hurhudu. Akwai abin da ya fi wannan maslahar talaka. talakawa sama da wannan? Sai dai kuma duk da irin wannan rigar kariya da Usman Muhammad Sa'udi ke sanya wa Honorable Ali Madakin. Hakan bai hana Musa Magaji Gausu zuwa da wani jan hankali ga tsagen Honorable Madakin dangane da waccan ficewar da ya ayyana yi ba. Wannan saƙo ne na kwamishinan lafiya Abubakar Labaran Nuhu ice mu isar ga mutane 'yan siyasa masu irin wannan hali na Aliyu Sani da Gini abin takaici ne abin da za a yi magana ne a kansa domin kullum shi ɗan siyasa idan sa bata biya ba to shi gani ike babu wani bukata da za ta biya in ba tashi ba. Wannan kuma butulci ne idan Ali ya manta wai shekaru goma sha biyu da ina cin alfarmar Rabi'u Musa Kwankwaso ina hawa kujerar majalisar tarayya da ice ƙarya ƙarya ce kwankwasiya cin amana ce zalunci ne to shin wannan zalunci da cin amana da ƙaryar da aka yi da shi na shekara goma sha biyu shin ya zai kubutar da kansa a gurin Allah kar imanta duk ɗan ƙaramar hukumar dala yana da haƙƙi a kan abubuwan da alma da wakin gini yake yi to ya zo ya ce ƙarya yake yi zalunci yake yi shi maciyin amana ne za iya cewa ba wai iya Musa magaji gausin ke ganin rashin daidai din masu kokarin gogawa tsarin tafiyar kwankwasiyar kashin kaji ba domin kuwa shi ma kamul zakin kwankwasiya na ganin tsarin jartagiya na mai da ƙoƙo masaki. Al'umma jihar Kano mu daga hannu mu yi wa Allah godiya da ya ba mu injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso ɗaya tamkar da miliyan bisa yadda yake mai da ɗan talaka ya zama mutum wanda ba zai iya ciyar da kansa ba ya ciyar da al'umma masu yawa kai ka san a 'yan shekara ɗaya da 'yan wani abu da abbai ya fi shekaru takwas da Abdullahi Ganduje ba za ka taɓa haɗawa ba in ka ɗauki harkar ilimi da lafiya da dukkanin ma'aikatu daban-daban za ka san an samu canji sai dai ƙalubalen mu Bola Ahmad Tinubu baya ƙaunar jihar Kano ya zo ya ɗauko kwangila ya ba wasu mutane ganduje ya je ya zauna da bola tinubu ya ce ga hanyoyin da za a bi a lalata tafiyar kwankwasiya bola ahmad tinubu ya ce mai ya za a yi ya ce su kawu su alasan su alama daki ka neme su da kanka ka gaya musu cewa kai kana gayyata su su shigo jami'ar apc bola ahmad tinubu ya zauna da su ya tattauna da su ya ce su shigo jami'ar apc ana ganin kama haka za a yi a lalata jihar kano Kamilu zakin kwankwasiya na tsayirtawa muka jiwa Abubakar Abdullahi Kana Baro na bayyana irin ƙarfin siyasar da sanata kwankwason ke da ita. Don haka masu takalarsa a siyasance su taka a hankali. babu wani dan siyasa a jihar Kano wanda karansa ya kai ko da zai iya zuwa ya ɗauko jam'iyya a jihar Kano ya ci zaɓe dan agogoda ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba sai injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso me isa shi ma ya zama haka saboda yana da yan dangwale idan mutane ba su manta ba ya tsai da Abdullahi Umar Ganduje wanda kafin ya tsayi da shi bayan an gama abin da ake ya ce idan an yi daidai za mu goya tsarin baya idan an yi akasin haka za mu tattara kafar wandon mu mu zo mu canja gyambo kafa 2019 kowa ya sani an ka da da gandu jawarwar suka zo da wani tsari da ake kira inconclusive aka ce babu komai gobe ma rana ce aka dawo 2023 waye san a 19 zuwa 2023 me za a yi haka ya zo ya tsaye da mai girma abba kabiru yusuf ya kada tsarin gandu a jihar kano wanda wannan tsarin musamman mu yan kasuwa babu abin da za mu ce da injiniya dakta rabi musa kwankwasa sai allah ya sa saka mata alkhairi san abba ba sai da dalilinsa Kammala kalaman na Abubakar Abdullahi kana barake da wuya muka je dattijan sanatoriyar Arewa Malam Sani Garka dan batta na bayyana mamakinsa ga masu cewa suna cikin jam'iyyar NNPP amma ba sa cikin tafiyar kwankwasiya. ina mamaki wai mutum ya ce wai yana NNPC amma baya kwankwasiya. Bayan kwankwasiya na ita ce ta kawo shi. Ko ka ki ko ka so kwankwasiya ta ci gwamna a Kano. Kwankwasiya ta ci sanatoci biyu a Kano. Kwankwasiya ta haifi 'yan majalisar tarayya guda goma sha takwas a Kano. Kwankwasiya ta haifi 'yan majalisar jiha guda ashirin da hida a Kano. Abin mamaki waya ka ce kana son abba amma ba son kwankwaso. Kaga wannan kana yaudarar kanka amma baba suna ganin wai kamar tafiya ce wai akwai dan gyara a ciki wala Allah muna so mu ga gyara tunda kun raba kanku eh a Zantoriya ta kudu eh a Zantoriya ta tsakiya in kun isa ku ɗauko sabuwar jam'iyya kamar yadda kanku zai ɗauko sabuwar jam'iyya ya ci zaɓe ku ɗauko ku ga yanda za ku yi yadda irin za a yi muku dakan sakwara irin na siyasa gara ma shekarau ya samu ƙuri'a dubu goma sha biyar a takarar gwamna to ku a takarar gwamna ƙuri'a dubu bakwai za ku samu da ɗari biyar Sai dai duk da wannan bayyana ƙarfi irin na tafiyar kwankwasiya da sani garka ɗan bata ke yi. Daga ɓangaren 'yan adawa na jam'iyyar APC irin su Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso na masu bayyana cewa a dama sun san za a zo wajen. Don haka suna masu jan hankalin shugaba Tinubu ya yi hankali da shugaban kwankwasiyar Dr. Rabi Musa Kwankwaso dangane da ziyarar da ya kai masa ajiya. an raba gari 'yan majalisa suna fita suna barin kwankwaso hankalinsa ya tashi ya tafi gurin tunubu ina kuka jiya karfe ɗaya da minti biyar ibaro wajen tunubu to muna kira ga shugaban kasa bola ahmed tunubu. ya rabu da kwankwaso kuma dama mun faɗa cewa ɗan apc ne in zai dawo jam'iyya ya dawo ba mu da damuwa da shi amma dai a riƙa mana wannan abin an yi mana ɗaya a shari'a an mana wannan abubuwan to yanzu ba za mu bari ba kuma mun gode wa Allah ashe matsoraci ne ba zai tsaya a yi rigimar ba me zai gaya tinubu to amma gani wata kila ziyarar da ya kai ta wani abu ne daban ba ta shafi ba wani ziyara ai ya san suwaye kabiru alhassan ya san suwaye kawu sumaila ya san waye babba bici ya san waye madakin gini ya san me ya faru a shari'a da ka dan fara rigima ka gudu ka fara kuka ka tafi wajen tunubu to muna jan hankalin duk wani dan kwankwasiya wanda yake bin kwankwasa a makance in za ka fito ka shigo jam'iyyar mu ka fito ka daina mana irin wannan abin na rara gefe muna kira ga shugaban jam'iyya na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduji, da Abdullahi Abbas da Barau da abba biki ku saka ido a Abuja kada ku bar wannan abubuwan a sakewa magoya ba irin wannan abin ya fito a mutum ba rika zuwa ta karkashin kasa ba. Honorable Musa Ilyas Kwankwasa kenan. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Kuma da haka shirin na yau ya kammala. A madadin jagoran shirin Salisu Bafayo sai kuma 'yan uwa abokan aiki Abdullahi Lawan Alhatu Umma Suleiman Sagagi. Dukkaninmu a ƙarƙashin jagorancin Nasir Salisu Zango. Ni Murtala Abdullahi ɗan Sudu nake cewa wassalamu alaikum. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.